Sashen Hausa na Studio Kalango su mu gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masararu Asuma na shi muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 17 ga watan Ut 2023. A cikin shirin za cewa sojojin Nijar na ke kula da tsaron al'umma da su a iyakar Nijar da Benin tun lokacin da aka rufe iyakar. Muna tare da karin bayani. An gudanar da wata muhawara kan batun katse tafiyar mulkin demokradiyya jiya a Yamai. wanda kungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Nijar ta shirya. Rahoton musamman na yau zai yi magana kan tasirin juyin mulkin ranar 26 ga watan juye a kan yanayin tsaro a Nijar da kuma yankin Sahel. Tun bayan da aka rufe iyaka tsakanin Nijar da Benin, sojojin Nijar ne ke kula da komi a wurin musamman wucewar jama'a kan gadar da ta haɗa kasashen biyu. Suna canza juna akai-akai. sai da maganganun da ake yi na cewa da sun bar wurin ba gaskiya ba ne musa umaru mai garin kociya da ke kusa da iyakar ya yi wa fadal alu karin bayani soji gona ne kimkimi gaskiya na akwai sojoji sosai har ma ƙara adadin su ake yi wani lokaci tun can bakin gada har zuwa cikin gari kawowa ma wajen istasiyon da ma wajen gada wani bi wucewa ma da wuya ake yin ta ba su bari a wuce kan boda saboda 'yan benin ba su shigowa kuma 'yan nan ma sun tsaida wani lokaci suna dan sassautawa mai iya hucewa sai ya kewaya amma ba a buɗe budar ba mai shiga balantana ma da daddare da suke rihe ta kwata-kwata ba shiga ba huta sai idan sahiya ta waye wajen karfe goma sun ma gaya ma mutane kowa ya kwashe kayan shi ba a son ganin kowa bakin budar. katse tafiyar mulkin demokradiyya dalilai sakamako da kuma mahita wannan shine maudu'in wani taron muhawara da kungiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta shirya jiya a yamai ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da lacca farfesar isufu yahaya masanin siyasa kuma malami a jami'ar abdu mumuni ta yamai ya mai da hankali sosai kan dalilan juyin mulkin na ranar 26 ga watan juye a santawar shi da muktar hamadu tsawon shekara goma sha biyu kasar nan na kan jagoranci wanda yake bisa kan son ran mutum guda da wani gungun mutane waɗanda suka sakarkace ƙasa suna amfani da ƙasa bisa cin amfanin kansu da kuma kan buƙatar turawa tsawon shekara goma sha biyu Nijar ta kasance cikin wani kasan kangi kuma 'yan Nijar suka yi rayuwa mai wahala bisa wannan tafiyar da tsarin mulki wanda madugun shine Muhammadu Isu to amman da yake komi mai karewa ne banda ikon Allah ba cikin wani kayya kayya sai sojawa suka zo su karbi mulki cikin wani yanayi na musamman ko sai lamarin ya za an fifita shi zama na ƙasa da ƙasa da wasu yankuna suka yi tsururu dubu-dubu da sa kai cikin abin da ya faru a Nijar ƙasa wanda take kan damƙin Faransa da ke tsotsar arzikinta tare da gamin kai na wa'anda ke rike da madafan iko shekara goma isu da shekara biyu na shugaba Bazoum. a wata sanarwa da ya fitar jiya 16 ga watan uta babban bankin kasashen yammacin afirka bcao ya sanar da cewa kudaden da bankin niger bankunan niger ke cigaba da karba daga gare sa mako zuwa mako ko wata zuwa wata ba wani sabon tsari ba ne masanin tattalin arziki adamu lushe ibrahim ya yi wa faridu burema karin bayani Euh, Ma'anar wannan tsarin ita ce ba bankokin da suke cikin kasashen iyamuwa adadin kudaden da za su ba su damar biyan bukatun kasashen nasu a bangaren tattalin arziki ganin cewa kasar na fuskantar matsi daga kungiyar yawo saboda takunkumin da ta kakafa mata bankokin kasar Niger ba za su iya samun wannan damar ba ta shi kudade yadda suka saba don biyan bukatun al'umma sai dai za su ci gaba da samun wani tallafi na wata-wata daga babbar bankin ta tsakiya cewa da yawo wanda hakan na nihin cewa yawo ta rinka zuba ma bankokin na kasar nijar adadin kudaden da suke bukata kuma suka yi yarjejeniya a kai tun kahin lokacin da hukunce-hukuncen na iyomowa ta na yawo suka soma aiki a wata manufar maido ma'aikata a kan aikinsu ministar kwadago a wata sanarwar da ta fitar jiya ta sake tunatar da ma'aikatan gwamnati lokutan aikin tare kuma da kira gare su da su mutunta waɗannan lokuta haikan Mungala Halidu, sakatare janar na kungiyar kwadugo CNT ya bayyana ra'ayinsa akan tunatarwar da ministar ta yi. Ya kamata 'yan ƙasar Nijar su san cewa idan an ce kishin ƙasa abin da ya fi kyau a cikin dukkan ayyukanmu mu san cewa lokacin ne na mu nuna ƙwazo da yin aiki tuƙuru. Lallai tunan da aka yi kan kiyaye lokutan zuwa aiki daidai ne amma kuma abin da ya yi mahimmanci shine tuni akan aikin shi kan shi. Ya kamata shugabannin ma'aikatu su rinka ma ma'aikatan aikin da ya kamata su yi. Ina nuhin ka zo aiki tun ƙarfe takwas na sahe ka koma gida ƙarfe biyar na maraice kuma babu abin da ka tsinana ba a baka wani aiki tsaye wanda zaka yi ba wannan yana sa mutum ya sare ya kamata kowane ma'aikaci ya je yi aikin da ya rataye kanshi wanda ake biyan shi albashi saboda shi wannan shine kishin kasa domin ganin an maido da zaman lafiya a jihar difa sarkin kantin ɗin gingimi ya kira ga al'umma da su haɗa kai su ci gaba da karfafa wato zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke zaune a jihar mai musa mai manga sarkin kantan din gingimi a hirar shi da maina abdullahi mutane su zo mu yi zaman girma da arziki a bar fitina da wani tashin hankali duk kabilan da yake kasa wannan mu duka mutumi guda ne aihuwa ya hada mu amana da duka ya hada mu babban guri mu su zo mu gine kasan mu mu kawo ma kasan mu lahiya duk wani mutum da yake wani hanya da ba daidai ba ma Allah ya kawo shi mu zauna mu gine kasan mu kuma wadansu yaran mu da sauransu da ko sun tai wani wuri ko wani hanyar da ba sani ba ma kowa da Allah ya zo tare mu gine kasan kowa da Allah ya sa rama zuciyan shi mu zo mu yi shawara mu mu yi gine kasan mu tunda kasa wannan jihar Difa muna da kabiloli ga Kanuri ga Larabawa ga Fulani ga Tubawa ga Budumomi ga Kuburi da Mahude ga Aza babu kabilan da babu a kasan Difa wannan kuma wannan duk kabilan nan duk mu hadu aihuwa ya hada mu aure ya hada mu zaman wuri guda da amana duka ya hada mu dan Allah kowa ya ce ma astaghfirullah abun duniya wannan ruwan sama kamar bakin kwarya da suka sauka a cikin daren 15 zuwa 16 ga watan ut a gawuna wata cikin gundumar taketa sun yi sanadiyar rugujewar sama da gidaje 100 tare kuma da tafka mummunar banna ta dukiyoyin jama'a waɗanda al'amarin ya rutsa da su sun nemi da kawo musu taimako a hirarsu da zara bukar yau dai mun tashi cikin wani hali na kaka na kayi Allah ka mu dai wani abin alajabi kuma dai mu ce mun gode wa Allah tunda duk abin da Allah ya daidai ne ba a wuce da abin da ubangiji yayi mun nemi agajin gaugawa babu wanda ya taho ya kawo mu tallafi da gauga mu dai abin da zamu tashi mu gode wa Allah da Allah ubangiji ya sa dai ba a samu ba mutuwa amma banna fi sabilillahi an yi ta a gaman ɗakin da za a samu ya hi ɗaki gida ɗari wanda ya wanda ya rushe gaba daya dan wannan duk ba an da mu kewa ba mu dai tunda muke mutuwa ba irin wannan dai mu a rayuwar mu cikin cikin kwamitin mu ta gani sai wannan gami an da za a sa mutanen babu yanzu daga nan kwal wani wanda Allah ya sa ya yi dakunan a can hura ake kwasar kayan an ka zo abin tausayi jama'a mu babu abin da zamu ce sai dai mu wa Allah godiya kawai yadda Allah ya yi daidai ne eh Allah bai laifi duk abin da Allah ya kawai a rungume shi da hannu biyu haka Allah ya kaddara ubangiji kuma Allah ya bamu ikon hakuri da dangana da yayi mu wannan abin haka ne abin da Allah ya kaddara kawai babu yadda za a yi babu dubara duk shekara a ƙauyen kwaciya da ke cikin gundumar gaya wato manoma na fuskantar saukar birara cikin gonakinsu na hatsi da ma na sauran shuka inda suke tauka musu banda mai yawa wani lamari da ke tilastawa manoman kasancewa cikin gonakinsu akai-akai domin kulawa musa umaru mai garin kociya ya yi wa fadal alu karin bayani Kowace damana sai birare sun yi barna a wannan gurin. Dukkan mazaunin unguwar bakin dutse sun tabbatar da hakan. Wannan ne ma sa mutane suka koma zaman gona. Biraren sai karya hatsi suke yi suna ta gurzar shi. Yanzu haka wannan makwabcin namu kullum yana gona. Zawar shi kenan baya nisa da gona saboda barnar ta yi kamari a wajen su. Biraren na labe ne suke bakin dutse suna sa ido kan gonar da babu kowa a ciki. Da sun lura da hakan sai ko su abka mata. Duk su cinye hatsin ko kuma su kakkarya shi su zubda shi kasa sai in sun hango mutane tahe a lokacin nan ne suke laftar ganyen sai su koma kan dutse ma'aikatan gandun daji sun san da cewa birare suna mana banna amma ba su iya hanawa kuma ba su yarda mu kashe su ba samar tan daya da rabi na tabar wiwi da hodar iroyin da karaka na kokayen da kuma wasu miyagun kwayoyi da kotun agar ta karba ne aka kone jiya laraba a bakin garin agadas a karkashin jagorancin hukumomi Muktar Hari Martin babban alkali a kotun Agadas ya yi wa Musa mamman karin bayani. Kwayoyi da aka toye suna da dama kuma suna da yawa sosai daga cikinsu wadda ta yawa ita ce ganja ana ce mata wiwi. Abu da aka toye kusan ton guda da rabi kilo dubu da dubu dari shida da dari biyu da sittin da biyar. Akwai abin da ake ce ma tramadol, tramol kenan. An toye kwaya dubu 153.900 kamar misalin fiye da karto akwai komprime na diazepam descent 46,351 akwai tramadol shine mai wanda yake da kwayoyi guda biyar akwai abin da ake cema heroin an toye gram 133.7 heroin wannan ita ce wadda mai yawan lokaci mutane suna amfani da ita na agadis kamar ana ce mata punch an toye kusan kilo 20 na hoda iblis ko kayan yin kenan shine crack akwai comprime na exol 72,988 akwai comprime na luritrazepam 3,745 sai kuma rahoton namu na musamman Juyin mulkin da ya faru a ƙasar Nijar a ranar 26 ga watan Juye na 2023 ya kai sojoji kan karagar mulki a ƙarshen inuwar majalisar sojojin da ake kira CNSP. Hakan zai iya taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci a Nijar da kuma yankin Sahel idan sojojin da ke jaragamar mulki suka ɗauki niyyar yaƙar ta'addancin tsakanin iyakokin ƙasashen. In ji Sidika Abba, ɗan jarida kuma mai sharhi akan yanayin tsaro a yankin Sahel. Sidik Abba, menene tasirin wannan juyin mulki kan yanayin tsaro a Nijar da yankin Sahel? A priori, le coup d'etat Abun la'akari na farko juyin mulki zai iya haddasa ja baya ga kokowar murkushe ta'addanci. Don zai zamanto mulkin sojan zai ba da ƙarfi ga zamewar fuskar siyasa har ya zan ba zai samu lokaci sosai ga kokowa da ta'addancin. Sidik Abba yau ga sojoji kan karagar milki a Nijar. Ko wannan zai kawo sauyi a yaƙi da ta'addanci a Nijar da yankin Sahel. Ko sojojin kasashe za su yi aiki tare domin baiwa yaƙin da ta'addanci wata huska. Yana yiwuwa ya zan juyin mulkin ya sauƙaƙa girkin hulɗa tsakanin mulkin soja na Nijar, Mali da na Burkina Faso. Da yake Nijar ce kaɗai a lokacin ke kan mulkin farar hula kusa ga makwabtan nata na Burkina da Mali. Hulɗar a lokacin bata zama mai inganci ba sosai. ayyukan haɗin gwiwa da Nijar ke yi da sojojin Mali da na Burkina Faso ayyukan nan an tsayar da su a dalilin gurɓatar hulɗa da ke tsakanin ga Wagadugu da Yame Bamako yanzu da mulkin soja ya zo a Nijar ta kayu sojojin su tattauna da juna cikin sauƙi kenan hulɗar ta ƙasashen uku za ta kullu sojojin Mali Nijar da na Burkina Faso za su sake aiki tattare an suka yakan yana iya kawo wani tasiri mai fa'ida ga kokowa da ta'addancin don ko yau barazan barazanar ta shafi iyakokin nan uku kenan ciwo kan lamarin dole ya zama na gamin gambiza tsakanin kasashen uku a misali kamin juyin mulkin barazanar na kan iyakokin uku amma kokowar sai ta zan bakin iyaka guda inda kowane ne bangaren yake kokarin abin da yake iyawa su ko 'yan ta'addan sai su kai amfani da haka su kai wa Nijar hari su gudu zuwa Mali ko su wa Mali hari su gudu su zo Nijar ko hari ga Burkina Faso su gudu Mali ko Nijar kenan kokowar a bisa bisa iyakokin nan uku ba ta ke tafiya daidai. To, da zaman sojawun ana iya ganin mahukuntan kasashen uku za su maganta tsakaninsu don samu sakamako fiye da da wajen kokowa da ta'addanci. Tumar da masare karshen shirin na labarin mulcin yau kenan a daidai wannan lokaci sai ku tarbi labarai da harshen zabarmanci a saurare lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. Anya mai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba hudu zangon FM. Da Radio Scoot. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Studio Kalangu tare da rediyon Studio Kalangu, tahiyar yanayin Nijar.